This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16 da 25 da kuma a 60. a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi. inda za ku ji cewa jami'an tsaro da 'yan banga a kamaru sun dakile wani harin kunar bakin wake da wasu mahara suka yi niyyar kaiwa a garin kwalafata da ke arewacin kasar jami'an tsaro sun harbe guda ɗaya har lahira ɗaya kuma 'yan banga da 'yan kato da gora sun harbe ta da kibiya amma ta tarwa kanta za kuma ku ji cewa hukumar efcc ta ce ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen ganin ta tabbatar an hukunta waɗanda ake tuhuma kan sama da faɗi da kudaden sayan makamai yayin da gwamnan jihar adamawa sanata muhammadu bindo jibrila ke musanta zargin cewa ya karbi wani kaso daga cikin kudaden a lokacin yana majalisar dokokin kasar karya ce da mutane suke son su su ƙaga saboda su kawo rudani ko kuma su ci mai mutunci don cimma burin kansu za ku ji ƙarin bayani da ma wasu rahotanni amma za mu fara ne da karantu muku labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran shugaban amurka barack obama ya faɗa jiya litinin cewa yana da ƙwarin gwiwa cewa rundunar taron dangi da amurkan take wa jagoranci za ta yi galaba kan kungiyar isis ya kara da cewa kungiyar isis tana ƙara samun koma baya kuma shugabannin ta basu da sauran wurin buya saƙonmu ga su 'yan ta'adda mai sauƙi ne ka shirya kai ne na gaba in ji mista obama a cikin wata sanarwa mai kakkausar lafazi da ya helkwatar ma'aikatar tsaron amurka pentagon bayan da ya gana da majalisar tsaro kan matakai na baya-bayan nan da ake ɗauka kan yaƙi da ƙungiyar ta isis shugaba obama ya yi ƙoƙarin ya sake tabbatarwa da kuma kwantarwa amurka a rai kan matakan da gwamnatin take ɗauka ba mummunar harin da mata da mijinta suka kai a garin san bernardino a jihar california a farkon watan nan da kuma wato bayan da suka zama masu koyi da isis da kuma mummunar harin da masu tsaron ra'ayi suka kai kan birnin paris cikin watan nuwamba mr obama bai wata sanarwa kan wasu sabbin matakai da gwamnatinsa za ta ɗauka ba duk da haka ya ce sojojin taron dangin za su gaba da farauto da kuma gamawa da shugabannin 'yan ta'adda haka zalika ana ci gaba da horar da sojojin iraki da samar musu da kayan aiki har da ma wasu ƙungiyoyin mayakan saka a siriya waɗanda suke fafatawa da ƙungiyar ta isis jiya litinin kungiyar haɗin kan ƙasashen turai eu ta fara gudanar da shawarwari da ƙasar sabiya kuma ta ci gaba da shawarwari da turkiyya wadda ya cije na tsawon lokaci matakin da daga ƙarshe zai kai ga shigar ƙasashen biyu ƙungiyar mai eh, ƙasashe 28 a halin yanzu wakilan ƙungiyar iyu e sun buɗe shawarwarin ne jiya litinin kan matakai biyu cikin 35 na shawarwari da sabiya da za su mai da hankali kan iko da tafiyar da harkokin kuɗi da kuma cikakken bayani kan yunkurin ƙasar na dawo da hudar diplomasiya da ƙasar kosovo a gefe guda kuma wakilan ƙungiyar eu a brussels sun farfado da batun neman shiga ƙungiyar da ƙasar turkiya take nema bayan fiye da shekara guda tun bayan da shugaban kungiyar tarayya turan wato jean claude juncker ya ce akwai bukatar kungiyar ta sake nazarin yunkurinta na neman faɗaɗawa ba a jin akwai ɗaya daga cikin kasashen nan biyu da za ta iya kammala sharuɗan shiga kungiyar cikin wani ɗan karamin lokaci rundunar sojojin ƙasa ta amurka jiya litinin ta bada sanarwa za ta gurfanar da saje boyi bagdal kan zargin barin wurin aikinsa da kuma jefa abokan aikinsa wasu sojoji cikin haɗari a ƙasar afghanistan bagdal ya shafe shekaru biyar wato mayakan sa kai na taliban suna garkuwa da shi kamin su sako shi bara a masayar fursunoni yan taliban biyar da amurkan take tsare da su a fursunonin sojanta da ke sansanin mayakan ruwa da ke guantanamo bay a cuba idan har aka same shi da laifi za a yanke wa saje bagdal hukuncin ɗaurin rai da rai amma lauyoyin soja da suke bashi kariya sun dage cewa hukuncin da ya dace shine na rage masa mukami ɗaure na wani ɗan gajeren lokaci kuma a sallame shi ba tare da samun ko sisin kobo daga hannun gwamnati ba a hira da aka yi da shi bagdal ya ce ya bar wurin aikinsa ne har ya shiga hannun 'yan taliban domin ya jawo hankali kan bara gurbin shugabanci da yake zargi a rundunar da yake labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc a birnin baltimore da ke jihar maryland kusa da nan birnin washington dc masu ta alkali yanke hukunci sun fara sauraron shari'ar da ake wa wani dan sanda da ake tuhuma kan mutuwar wani bakar fata fred gray wanda rauni da ya samu a gadon bayansa a lokacin yana cikin motar 'yan sanda a watan afrilu wanda ake zargi ya kai ga mutuwarsa dan sanda william porter wanda shi ma bakar fata ne shine na farko da gurfanar cikin 'yan sanda shida da za su fuskanci shari'a kan mutuwar gray masu gabatar da kara suna zargin fota da sauran 'yan sanda da kasa taimakawa fred gray wanda ya ji mummunan rauni a gadon bayansa yayin yana cikin motar 'yan sanda hukumomi sun kira motar a zaman akwatin mutuwa da tayoyi amma lauya da yake kara dan sanda fota joseph martha ya kira mutuwar gray da zama abin takaici duk da haka ya dage cewa babu shaida da za ta kai ga samun wanda yake baiwa kariya da laifi A ƙasar Burundi an fara shari'ar wasu manyan hafsoshin sojin ƙasar da 'yan sanda su fiye da 28 kan zargin suna da hannu a wani yunkurin juyin mulkin gwamnatin shugaba Pierre Nkurunziza a cikin watan Mayun bana. Ranar Juma'a da ta shige ne waɗanda ake zargin ciki har da tsohon ministan tsaron ƙasar Cyril da Yurukiye da wasu masu mukaman janar-janar su biyar suka bayyana gaban wata kotu a gari da ake kira Gitega da ke tsakiyar ƙasar. masu gabatar da kara sun ce ana zargin mutanen ne da yunkurin hamɓarar da gwamnatin ƙasar cikin watan mayu da kuma kashe sojoji da takumata da tarzoma amma lauyoyi da suke kare waɗanda ake tuhuman suka ce ba su samu cikakken daman ganin fayal fayal na waɗanda suke baiwa kariya ba kuma sun yi zargin cewa ana musguna a waɗanda suke kare wan a fursuna kuma an tsare su a wurare da ba su dace ba tun cikin watan afrilun bana ne dai burundin take fuskantar tashe-tashen hankula bayan da shugaba pierre nkurunziza ya ayyana shirin tazarce labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mu fara gabatar da rahotannin namu daga kasar kamaru inda bayanai daga garin kwalafoto da ke arewacin kasar ke cewa jami'an tsaro sun dakile wani yunkurin kai harin kunar bakin wake akan wani masallaci da ke garin ga wakilin murya amurka muhammad awal garba da karin bayani waɗansu 'yan mata 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyar 'yan ƙunan bakin wake sun kai wani sabon hari a garin kwalfata amma ba samu nasara ba domin 'yan bangan garin ko 'yan ƙato da gora sun nemi su kama su a yayin da suke ƙoƙarin kutsa kansu a cikin wani masallaci na wannan garin na kwalfata jami'an tsaro sun harbe guda ɗaya har lahira ɗaya kuma 'yan banga da 'yan ƙato da gora sun harbe ta da kibiya amma ta tarwatsa kanta wannan hari dai ya zo daidai a lokacin da gwanonin ƙasa ta jamhuriyar kamaru su goma da ministan cin gida na ƙasar ta jamhuriyar kamaru rene sadi emmanuel suka kammala taron su na ƙarfafa tsaro a faɗin ƙasar baki ɗaya shi ma shugaban ƙasar ta jamhuriyar kamaru mustabiya ya aika da saƙon murnarsa ga jami'an tsaro da ma 'yan banga ko 'yan kato da gora domin irin jajirce wanda suke yi na kammalawa da maharan boko haram a ƙasar ta kamaru baki ɗaya minista rene sadi ya ce dole ne jami'an tsaro kamar su jandarmomi da ma 'yan sanda su jaɗa mara domin cimma buri na ganin cewa an kammala shagugulan kirsimati da shigowar sabuwar shekara cikin kwanciyar hankali da lumana sannan ya kai sake gargadi wajen masu tafiye-tafiye a cikin motocin safa-safa ko bus-bus da su ma su bawa jami'an tsaro haɗin kai wajen binciken kwakwaf da ake yi musu a tashoshin ɗaukan fasinjoji da ma hanyoyin motoci sannan su tona asirin wanda ba su amince da shi ba domin kar a yi musu kitson da kwarkwata kuma ya ci gaba da cewa za mu sanya dakarun tsaro a cikin motocin sufuri da mulkiyar jama'a a duk anda za su je a faɗi ƙasar ta jamhuriyar kamaru sannan ministan ya ja hankalin gwamnoni guda goma na ƙasar ta jamhuriyar kamaru da su aiki da sarakunan gargajiya da masu unguwanni da ma masu aikin sa kai na 'yan banga ko 'yan kato da gora domin da haɗa kafaɗa kafada da su domin samun kwanciyar hankali a manyan biraren ƙasar ta jamhuriyar kamaru da ma ƙauyuka baki ɗaya. Ta ɗaya hannun kuma ƙungiyar masu aikin sufuri ne na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru su gudanar da wani babban taron su a babban birnin ƙasar yawunde domin ganin yadda motocin safa-safa da motocin bus-bus suke kokawa wajen tsadar takardun haraji na motocin nasu da ma tsadar man fetur har ma da yadda su ma suke neman cewa gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ta sanya matakan tsaro akan hanyoyin ƙasar baki ɗaya musamman ma a jihohin arewacin ƙasar an da maharan Boko Haram suke da karfi da ma jihar gabashin kasan anda ake fama da 'yan fashi da kwarowar 'yan tawaye wanda suke kwararowa daga kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya kan haka ne na tambayi alhaji wani sharubusu a matsayin sa da cewa ko menene yasa suka gudanar da wannan taro a daidai wannan lokaci eh wato abin da ya sa muka yi wannan taro da yau shekara kamar biyu kenan ba mu yi wannan assembly babban assembly ba kuma dalili shine logan da za mu yi sai ga ƙasa kuma ya shiga cikin wani hali batun boko haram sai muka ce a ƙasanmu mu yi faɗan ƙasanmu tukun sannan kuma wannan binciken kwakwam da ake yi wa fasinjoji ba zai kawo musu cikas ba kuwa kuma su kansu ma fasinja suna jin daɗi cewa don da ka shiga a da saka wani abu mota ya fashe a mutu gara a sauka a duba ku ku shiga ku tashi koya suke ganin matsalan tsadar man fetur a ƙasar ta jamhuriyar kamar a yayin da wannan lokaci farashin man fetur ya faɗi warwas a kasuwan duniya? eh to yanzu dai mun wani babban taro eh, wata biyu kenan da ya wuce na batun rage man fetur kuma shugaba ya yarda cewa za a rage yanzu muna jira ne takarda ya fito cewa an rage muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru. To daga batun fada da 'yan kungiyar Boko Haram a Kamaru sai batun tallafawa mata a Najeriya. Inda kungiyar nan ta Save the Children International mai tallafawa rayuwar yara ta koyar da dabarun sana'o'i ga mata iyayen marayu da waɗanda mazajensu ke da ƙaramin ƙarfi su kimanin dubu ɗaya. Ƙarƙashin shirinta na musamman da aka yi wa lakabi da Stia Project a jihar Kano. Daga kanan ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Manufar shirin ita ce karfafa tattalin arzikin matan da aka bari da ɗawainiyar kula da marayu. ko kuma waɗanda mazajensu ke fama da lalura da ta sanya ba sa taɓuka komai wajen kula da 'ya'yansu. Atiku Muhammad Yola da ke zaman babban jami'in lamuran tattalin arziki na shirin ya ce ana aiwatar da shirin ne a jihohin Kano da Kaduna da Bauchi da Sokoto da kuma Filato, amma a jihar Kano ƙananan hukumomi goma sha hudu ne ke cin gajiyar shirin. A Shi wannan aikin ana yin sa ne don an san ita uwa ita take kula da ɗa. so yara ake so marayu da marasa galihu a tallafa musu to shi yaro ai ba za ka iya zuwa kansa ba sai ake nemo uwarsa in ka tallafi uwa ka tallafi ɗa saboda haka a tsarinmu banda tsarin tattalin arziki akwai tsarin ilimi akwai na abinci akwai na, walwala akwai na tarbiyya su tsarika ne kusan guda bakwai ko takwas to ana yin su ne bangare bangare in tattalin arzikin su ya ya yaukaka ana sa rai abin da suka samu za su yi su hidima sannan mu kuma dama yayan muke so a tallafe su ilimin su da lafiyar su zama mutane a cikin al'umma shi kuwa Muhammad Almashi babban daraktan kungiyar jopin wacce ke aiwatar da wannan shiri a karamar hukumar birnin kano a madadin kungiyar save the children international ya ce yau kusan shekara guda mun zaɓo matan nan kuma mun tura kwararri daga mu sun je sun bincike kan wani irin sana'o'i ya kamata mu koya masu ƙanana waɗanda za su iya samun kuɗi wanda kuma dole a yi amfani da su a kullum kuma haka muka sama masu hanyar da za su yi kasuwa su sai da kayayyakinsu ba tare da sun wahala kansu ba muna da mace 975 a ƙasa da 'ya'yansu sama da 4,500 a ƙasa waɗanda muke tallafa mawa ta fannin ilimi ta fannin lafiya ta fannin abinci mai gina jiki ta fannin walwalarsu ta fannin tsaransu kansu yaran saboda hana cin zarafinsu kaɗan daga cikin mata 900 da ɗoriya da suka ci gajiyar wannan shiri sun bayyana farin cikinsu. Sunana Binta Idris. daga sagagi sun koya mana sana'o'i da dama ɗaya daga ciki abin da ni aka koya min an koya min bangaren agarkarta bangaren noma saboda haka dama a gidana ina sai da ɗan kayan miya da ɗan tattasai da tumatir da kuma irin su kwakwamba ɗin nan da su kabeji du ina siyarwa kuma ina samun alheri a ciki sunana sa'adatu muhammad alhamdulillahi mun samu karuwa sosai da su saboda sun koya mana sana'o'i da dama kamar su shirin dutse su garin dan kori kamar garin dan wanda a yanzu ma muna sarrafa shi muna siyarwa shi kuma wannan garin dan wake ba irin kwaman garin dan wake ne wanda za a yi da rogo da sidawa ba na musamman ne suka koya mana shi da abubuwa waɗanda mu ma ba san ana zuba su a ciki ba har sai da suka zo suka ba mu sirrin abin tuni dai gwamnatin jihar kano da ma majalisar karamar hukumar birnin kano suka yi alkawarin ɗaukar matakan karfafa wannan tsari domin ci gaban al'ummar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Shin yara Allah Mahmud Ibrahim Kwari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka ta marigayi dan marijos yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe raba yara manyan gobe raba yara allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta 'yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka allah ke so yara manyan gobe abba yara Allah na yan yara manyan gobe yan yara yan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yadda 'yan yara manyan gobe haba yara allah na nan 'yan yara allah nan kuna dai tare ne da sashin hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu karfe biyu ne da kusan minti goma sha bakwai yanzu bari mu je gabatun yaƙi da masu yi wa tattalin arziki zagon ƙasa inda hukumar efcc ta ce sai inda ta ya kare wajen ganin an hukunta dukkanin waɗanda ta gurfanar a gaban kotu yayin da ake shirin ci gaba da sauraron karar da ta shigar akan tsohon mai baiwa tsohon shugaban najeriya shawara kan harkar tsaro wato kanal samba da suki game da batun kudaden sayan makamai daga abuja ga rahoton da nasiru adamu ilhika ya aiko mana gabanin komawa kotu don muhawarar duwa bukatar ba da belin tsohon mai ba shugaban kasa shawara ta harkar tsaro kanar samba da suki hukumar efcc na ci gaba da bayyana kwararren hujjoji da take da su kan zargin da ake wanda ake tuhumar da almundahanar sama da naira miliyan 600 da kuma sama da dala biliyan biyu was offenses bordering on uh, money laundering and uh, criminal breach of EFCC dai da ta gabatar da sambo da suki da wasu mutum biyar ciki da shugaban gidan talabijin na AIT Raymond Dokpesi ta ce tuhumar awon gaba da kudaden da ake waɗanda ake tuhumar za ta ci gaba da gudana har sai an tabbatar da hukunta duk waɗanda ake zargi ba kamar yadda aka yi a baya ba wajen yin dogon turanci da bata lokaci. I think it's not helpful to be cynical at this stage. Uh, the, let's give the judiciary the benefit of the doubt. Uh, the court exists for people to prove their innocence. Za mu ba kotu wannan damar don kawar da kokonton da muke yi in ji kakakin hukumar efcc wilson ojeren wanda ke karfafa muradin hukumar na samun kotunan musamman da za su rika shari'ar waɗanda ake tuhuma da almundahana da shari'un ke samun tsaiko a kotuna da ke da ɗimbin kararraki a gaban gabansu hakanan da samun lauyoyi da ke tsayawa kai da fata wajen kare waɗanda ake tuhumar shi ma lauyan Raymond yi wato Mike Ozokume na murnar amincewa da bada belin Dokpesin inda yanzu saura cika sharuɗa ne kawai. Dokpesi dai wanda ake tuhuma da amsar sama da naira biliyan biyu ya ce ya yi amfani da kuɗin ne da suka fito ta hanyar ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara ta harkar tsaro ta hanyar tallata ayyukan kamfe ɗin tsohon shugaba Jonathan maimakon tafiyar da kuɗin wajen su makamai. And that it is nothing more than seven years imprisonment. the prosecution. Ozokume ya ce ai ba wani abu za yi wa Dokpesin ba da ma an same shi da laifin da ya wuce ɗaurin shekara bakwai da haka yana mamakin abin da ma ya sa aka yi tsaikon ba da belin nasa hakanan lauyan ya ce yana ganin shari'a za ta kai kimanin watanni goma sha takwas ne ana ta tafka muhawara. upon fulfillment of efcc e ina fatar efcc ba za ta biyo baya ta sake kama da dokfesin ba da wata sabuwar tuhumar tunda alkali gabriel kwalawale ya amince da bada belin nasa in za a cina kotu ta ba da belin sambo da suki a tumar mallakar makamai a gidansa inda maimakon ya samu damar ficewa ketare kamar yadda ya bukata don samun magani sai jami'an tsaron dss suka yi wa gidansa kofar rago inda daga bisani sabuwar tuma ta miliyoyin naira da biliyoyin dala ta fito da hakan ya yi sanadiyar awon gaba da shi nasiru da mailika murar amurka daga abuja nigeria. duniya kamar shigar rawa ce wannan ita aka tasa shi ma ita da baya wancan ita nasiru adamele kaya to dangane da batun badakalar kudaden sayan makaman a karon farko gwamnan jihar adamawa a sanata muhammad bindo jibrila ya nisanta kansa da zargin da wasu ke yi na cewa shi ma ya karbi wani kaso a cikin kuɗin a lokacin yana matsayin mataimakin shugaban kwamitin da ke kula da harkar tsaro a majalisar dattawa ibrahim abdulaziz ya aiko mana da wannan rahoton da za ku ji daga yola yayin da allura ke kara tono garma game da badakalar sayo makamai a tsohuwar gwamnatin da ta gabata lamarin da ya kai yanzu ma ana ambaton sunayen wasu manyan najeriya ciki har da tsoffin gwamnoni da kuma wasu masu kafafen yara labarai gwamnan jihar adama senator muhammadu bindo jibrilla a karon farko ya ta zargin da wasu kafofin yara labarai suka yi na cewa akwai hannunsa a wannan badakala inda ake zargin cewa gwamnan ya karbi naira biliyan goma sha tara da sunan kwamitin tsaro yayin da suke majalisar dattawa sanata bindo wanda ma ne mataimakin shugaban kwamitin dattawa kan harkokin tsaro a tsohuwar majalisar dattawa da ta gabata ya ce shi ko kwandala bai karba ba daga ofishin tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara ta fuskacin harkokin tsaro kanar sambu da suki gwamnan ta bakin kwamishinan yada labarai na jihar adaman ahmad sajo ya ma zargi wasu 'yan siyasar jihar ne da neman bata masa suna a wannan badakala ƙarya ce da mutane suke son su su kawo su kaga saboda su kawo rudani ko kuma su ci mai mutunci ah, don cimma burin kansu mu abinda muka sani ah, wa'anda dai suke wannan zargin ya Allah watakila ko su ne ma suka samu suka karbi kuɗi a cikin wayannan kuɗaɗen ciwaciwan suke son su yi ɓadda sawu amma shi dai gwamnan adamawa sanata muhammad umar jibrilla bai da hannu a cikin wani al'amari kuma bai ma san da shi. Batun cuwacuwar soyon makamai da yanzu haka ma ya jefa wasu kusoshin tsohuwar gwamnatin Jonathan da kuma wasu masu dasawa da ita komar hukumar yaƙi da zarmiya da almundahana da dukiyar ƙasa wato EFCC. matakan da wasu ma ke ganin yayi daidai barista da kuma mai hanci wannan fafutuka ne a jalingo na maganin matakin da aka ɗauka yanzu ka iya magancewa ka cika tashi da dukiyar ƙasa inda ma ya ba da shawarar kafa kotu ta musamman. A yi tribunal mai zama kanta wanda za ta yi wannan bincike sannan a hukunta kowane ne aka samu da laifi yadda doka ta tanadar. lallai wannan shine zai kawo ci gaba kuma wannan abun kowa ya san ya kawo matsala wajen yaƙi da gwamnati take yi da ƙungiyar nan ta boko haramu ya ƙara ba da ƙarfi wajen ƙungiyar har ta kai matsayin da ba a tsammani don haka dole ne a matse su a fitar da abun da suka sata sa'annan kuma a musu hukunci kamar yadda doka kamar barista bilyamin lukman shi ma wani masanin dokta amoga keftin na mala malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adama ya ma ba da shawarar cewa wayanda dama suke ganin ba za a taba su ba yau su ne ake fitar da sunayensu kunya ya shiga cikin iyalinsu kunya ya shiga cikin aikinsu an tono sunayensu kuma suna ganin kamar suna cikin gwamnati ko kuma suna sun rike mukame manya-manya amma abun ya taɓo su kowa da kowa kuma ina roƙon Allah cewa wannan abu ya ci gaba haka har ga lokacin da mutane ko da za su ɗan ji tsoro su bar harkan a cin hanci da rashawa su bar harkan cutan talaka su bar harkan kwashe ganima abin da aka ware saboda dokta amurka Kyaftin na Mala kenan wani malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adamu da ke Yola. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana. Assalamu alaikum da Amerika. Mai magana injiniya Muhammadu daga kamar gaba ne ke local government service state Nigeria. Ina kira ga shugaban kasa wannan sojoji da wannan sun kai ta'arranci. Don Allah a matsayinsa na tsohon soja ya san dokokin sojoji daban-daban. Ina so a kama su har shugaban ne a hukunta su. don sun keta ka'ida wanga aiki na na 'yan sanda don haka ga ba daidai na ba soja ko ana yaki sai an bashi kuma sau da yawa ana yaki sun ba ba da kuma ba a ganin soja hali ana kashe suwa amma yanzu ɗaya don an tare hanya mutanen gana bayan allah na abubuwan al'adunsu aka kaɗa a kurwa na suka musu wuta. Kwanta Kwantagoro ta jihar Najeriya. inkiya ta kalma karamar hukumar mulki ta illela a cikin jihar sokoto ra'ayi na shi ne zuwa ga musulman najeriya da kiristoci na najeriya a ci gaba da addu'a bisa ga wannan matsaloli daga kunno kai a najeriya na tashin hankali bisa ga halin da ake ciki ana fama da boko haram yafar ta zo ta kunno kai ana nan sai ga matsala ta faɗo kuma ta sashe 'yan shi'a da hukuma muna fatan allah ubangiji ya kawo mana sauƙin wannan matsalolin da ka kunno muna kai a najeriya ya ba mu zama lafiya a najeriya naku aminu mai kase unguwar galadima kwanta gora ta jihar nejin najeriya assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfana malamadorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana shine a kan abin da ya faru a zariya a cikin jihar kaduna tsakanin mabiya mazhabar shi'a da kuma jami'an tsaro na najeriya wannan abu mun yi bakin ciki da abin da ya faru da kuma asarar rayuka da aka yi a kowane bangarori guda biyu ubangiji allah ya ka mana saukin wannan abu allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasarmu najeriya mai magana alhaji audu mai zora kamfala malam madorin jihar jigawa assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ni abubakar umaru daga jamhuriyar niger malamnin birnin akara ghana ra'ayina shine allah ji kan magabata musulmai wanda aka kashe a sojojin gwamnati mu dai wannan abin ya dame mu kwarin gaske saboda musulmai da dama an kashe su saboda mi ko ba yau ba ne yan shi'a suke irin wannan idan aka yi wani taro suka suna wani taro sai su hana mutane wucewa to gaskiya ba daidai ba ne su kashe mutane hanya abubakar umaru daga jamforin nijar mazamnin birni a karagana a huta lafiya yanzu kuma ga sahabo ya dawo da labarai a takaici. shugaban amurka barack obama ya faɗa jiya litinin cewa yana da ƙwarin gwiwa rundunar taron dangin da amurka ke wa jagoranci za ta yi galaba kan ƙungiyar isis ya ƙara da cewa ƙungiyar isis tana ƙara samun koma baya kuma shugabannin ta ba su da sauran wurin ɓuya jiya litinin ƙungiyar haɗa kan ƙasashen turai wato eu ta fara gudanar da shawarwari da ƙasar sabiya kuma ta ci gaba da shawarwari da turkiya shawarwarin da ya cije na tsawon lokaci matakin da daga karshe zai kai ga kasashen biyu samun shiga ƙungiyar mai ƙasashe 28 a halin yanzu wakilan kungiyar iyun e sun bude shawarwari ne jiya litinin kan matakai biyu cikin 35 na shawarwari da sabiya da za su mai da hankali kan iko da tafiyar da harkokin kuɗi da kuma cikakken bayani kan yunkurin sake maido da hulɗar diplomasiya da kosovo rundunar sojojin ƙasa ta amurka jiya litinin ta bada sanarwa za ta gurfanar da saje boyi bagdal kan zargin barin wurin aikinsa da kuma jefa abokan aikinsa sojoji cikin hadari a ƙasar afghanistan bagdal ya shafi shekaru biyar mayakan sa kai na taliban suna garkuwa da shi kamin su sako shi bara a musayar fursunonin yan taliban biyar da amurka take tsare da su a fursunan soja da ke sansanin mayakan ruwanta da ke guantanamo cuba a birnin baltimore da ke jihar maryland kuma kusa da nan birnin washington dc masu taya alkali yanke hukunci sun fara sauraron sharar da ake yi wa wani dan sanda da ake tuhuma kan mutuwar wani bakar fata freddy gray masu haro abin da ya sauka kenan baki da a cikin shirin namu na hantsi amma can an jima da rana za ku ji wata tabagar abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri da izinin Allah yanzu a madadin sahaba imam aliyu da ya taya ni gabatar da shirin sai wato da diodine da ya bada umarni da kuma mu mr jimmy cook mahmud lalo ke cewa ku ne lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.